wa'anda suke cuta ma muminai maza da muminai mata bigari maktasabu ba tare da abin da suka aikata ba suke musu kazafe suke tattauna labarinsu faqad ihtamalu buhtanan hakika sun ɗoki ƙirin ƙarya wa ifman mubina da kuma zunubi bayyananne don haka me cuta ma muminai maza da mata sai Allah ce bigairi maktasabu abinda ba su yi ba ya kasance kana zargin wane kana zargin wance wata tana nan a unguwarku kawai tana wucewa kana ta mazinaciya ce ba mutuniyar kirki ba ce wani yana nan a unguwarku shi ma kana mai irin wannan zargi kana tattauna lamarin wani don shi annabi sassan ya ce ishtaribu al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu suwa cikin su yace wa qadfil muhsanatil ghafilatil mu'minat da yin kazafi da jifat mata katangaggu muminai wa'inda gafalallu ba su ma abin da ake ba zai ta yi shigar da babu kyawu amma kila wajen wata kanwan mamata ta yi ko gidan wata yayarta ta yi ko wani wuyi ta yi kawai sai ka yi mata kazafi ka ce ka kaza ba ta ji ba ta gani ba haka nan wani da gafalallen mutum da bai ji bai gani ba ka zo ka dinga tattauna matsala ta yi kana a unguwa a ginin bukiya ya wuce kuna zargi ne da kaza kuna zargi da kaza wani ana zargi da zina wani ana zargi ne da luwaɗi wani ana zargi ne da sata wani ana zargi ne da abin da bai cincinta a ce an zargi mumini ba ko mumina to duk masu haka hakika sun ɗauki buhutan sun ɗauki ƙirin ƙarya wa ifman abima wani ma a makka zai zama yana ta labarin wa ifman mubina da zunubi bayyananne wani a makka ma zai tafi maimakon aikin hajji sai ya dinga maganar wane ya dinga maganar wane kaza yake yi gidan wane kaza yake yi an ce matar wane kaza an ce mijin wance kaza ina ruwan kai da ka je wajen ibada in ba dai Allah yana son wancan ya samu lada ba kana can kana dawafi duk kayi zuwa. a doke lada ce a baka wallahi wasu su samu lokacin zaman mai na lokacin giba kenan lokacin maganganu kenan gidan wane an yi kaza matar wane an ce ta yi yaji matar wane an ce ya sake ta an ce gidan wane ana kes kaza kuma duk waɗanda ke sukan mutane irin haka Allah yana jarabta su da irin wannan abin sai ka samu su wanda gare su ya fi wannan tsanani kuma sai Allah ya da shi zuwa ga mutane kuma sai su dinga faɗin don mi za a magana gidana da iyalaina kai don mi kake magana gidan wani da iyalan wani don mi za a yi zargina na yi kaza kai don mi kake zargin wani ya yi kaza don mi kake zargin wanci ta yi kaza don haka kowa ya kame baki ne daga muminai Allah ya faɗi masu cutar da Allah da manzon shi ya yi magana ya yi musu tanajin azaba ta wulakanci sai ya biyo da wallazi na yu'zuna mu'mini na walmuminat da masu cutar da muminai maza da muminai mata bigai maktasabu ba tare da abin da suka yi ba